فآمنوا أن تأتيهم واهية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا في فعلهم ذلك شن صو أمن تيغا أيكتاوى الشرك نان Allah an tatiyahum Allah gashe gashetun shi zan wata azaba mai ruhe su ba ta zo musu sun amince azaba mai ruhiya ba za ta zo musu ba cikin duniya ta daga shahun min azabillahi na azaba ubangiji aw tatiyahum ta koko ta tashin kiyama ta zo musu ba ga tan bisa ga auke wa kuma lashi mun ba san lokacin zakuwarta ba wato lokacin da mutum ke yin wannan shin ya amince Allah ba zai mai azaba ba a wannan lokaci Koko kuma ya kyale shi har ya mutu ya sa shi wuta da wannan Eh, in mutum bai amince ba to wa kamata shi komo ga abin da Allah ya ce shi gwargwadon iyawarsa Allah bai azama kai abin da bai yi karhin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha eh, abin nan sabani na asali azaba ne in musulmi sun ka saba ga asali to musiba ta ta zo wato kenan sabawa ga ta asali ita ce aqida Eh, wannan ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan kenan abinda sun ka aiki da shi ba iri guda ba da guri guda an ka karbo shi ba kun gane ko eh, tilar ne sai an samu tauhidur risala kamar yadda ake samun tauhidul abin nan uluhiyya to ci gaba kul قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على To ومن اتبعني وسبحان الله وما wato aka ce ma annabi ya ce ma mutane hadhihi sabili wannan ita a hanya ta kira zuwa ga Allah a bauta masa shi kadai shi yace ad'u ila ina kira zuwa ga Allah addinin Allah ala basiratin bisa ga hujja kuma duk abin da yake baka ya ga hujja shi kenan ya zo shi a ƙarya eh, duk abin da ka yi don me kake yi don Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ana wa mani tabani shi a hanya ta ni in ji annabi wa mani tabani haka nan duk wanda ya bi ni ga kira zuwa ga addini tilas ne shi kirai mutane ga abin da adda hujja wa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah daga shirki wa ma ana min mushrikin ni ban cikin masu hada wani da Allah أي من جملة السبيل لأن التبري من المشركين الذين يتبعون الخرافات دومين متن يبرنت دقا كافرين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون to kuma da ya ci gaba da taƙibi ga gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aika ba gabanin kaface maza wannan ya tabbatar da cewa annabawa ba manzanni duka maza ne manzanni masu kiran wani ga addini duka maza ne ga annabawa an kai khilafa kun fahimta ko la mala'ika wato waɗanda an kai ko ba mala'iku ba ne sai dai a aiko mala'iku zuwa ga mutane don in zuwa ga annabawa wayu hamu min hadha aina ana fahimta daga wannan annal anbiya rijalun la nisa'un annabawa maza ne ba mata ba ko kuma rusul maza ne kun gane ko fal mar'atu la takunu nabiyya wato mace ba ta zama annabi kun fahimta ko min ahalin kura kuma mutane wato sharadin annabawa su zanka milallu saboda ka babu ba kauye cikin su ai al amsari ba amsari ba amsar wato mutanen kauye in ba mutanen kauye mutanen birni ne li'annahum alam bi a'lam domin sun yi ilimi bi khilaf al-buadi banda mutanen kauye mutumin kauye kowa ilimi sai ga hankalinsa sama sama li jafa'ihim wato dan jafa'in su wa jahilihim bi siyasatin nasu kuma sun jahilci yadda ake zama da mutane saboda haka sai ka ji ta zage zage to wa min ha yuhamu anna yaquba laysa min ahli badr daga wannan kuma ake ganewa yaquba ba kauye bane ille kawai ya tirata daga gari zuwa can wa inna man taqala min ma ahli ya kira tare da iyalin sa ba'du wato bayan haka nan ilal badi zuwa ga kauye kama ta kaddamar bayanu alai kamar yadda an kai bayani cikin baya ko afalam yasiru fil ard to sannan su mutane waɗanda an ka aiki annabi zuwa gare su ba ana a taqibin don a tabbatar da annabi gaskiya bane to su mutane da sun kaki gaskata annabi wanda aka aiko annabi Muhammad zuwa gare sun ba su yi tahiya ba cikin ƙasa wato min ahli makkata wa ma haula wanda su da wadanda a gehen su ba su yi tahiya cikin ƙasa ba wa yanzuru su yi dibi kai ba kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda a gabanin su suke waɗanda yake sun ki an an aika musu manzanni sun ki gaskatawa an ka halaka su ba su tayi ba ba su tayi suka gano ba ai akhir amrin ba su ga ƙarshen al'amarin waɗanda wadancan mutane suke ba min ihlaki na halaka su wa bi takdhibihim rusulan kuma da sun ta annabawan su wannan abu ya jawo musu laifi da azaba wala darul akhirah sannan gidan lahira samu aljanna khairun ya fi lil ladina taqaw wadanda sun kabi abinda Allah ya ce domin abinda ta kawa bin umarnin Allah wato aiki bi muqtala awamirihi wa nahyihi wato mutum ya aiki kamar yadda umarnin Allah ko ko hanin sai ya hukunta shi ake ce mata kawa afala taqilun shi ba ku hankali ya ku mu'minai ya ku mutane annabi wa tu'minu ku imani fala ya gurrakun tamadi ayyamukum kada dadewa kwanukan ko ya rude ku ce ba za mu mutu ba fa inna man qablakum min al-umam al-mukaththiba wadanda an gabanin ku na al'ummomi masu karyatawa ga annabawa umhilu ai musu jinkiri kuma ka halaka su saboda kada jinkiri ya rude ku to ci gaba حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر جاء ولا يرد بعدنا عن القوم المجرمين wato al'ummomin da a gabanin ku an aiko manzanni sun ka karyata an kai musu jinkiri hatta idan sai asar rusulu har lokacin da manzanni sun ka ɗebe tsammani na cewa mutanen nan ba za su yi imani ba wazannu sannan al'umma su sun kai zaton annan karku zubu wato abinda an ka musu da shi kariya ne wato annabawa sun taho sun wa al'umma gargadi an ka dade har sun ka ɗebe tsammanin ba za a kama su da azaba ba su kuma mutane sun ka ce kai abinda sun kawo ƙarya ne yau shekara kaza suna yi wato abinda an ka faɗa musu na wa'adi ƙarya ne minan nasir na cewa za a taimaki annabawa na taimaki annabawa ai zannu yarju ila rusuli wato shi abin nan kenan zanna yana wa ya koma ga manzanni ai ai kana rusul anna takdhibal umami lahum thabitun suna zaton ƙaryata wannan da waɗannan suka yi musu zai tabbata da tsuli ma tara nusran domin an dade ba taimako bai taho na halaka su ba za su ce to Allah ya ya ba su haka kai ke so da su to ana cikin haka nan ja'ahum na sai taimakon mu ya zo musu fannin jiya man na shawo mun ka tsar da wanda muke so da tsarsuwa ah, wala yuradu ba suna amma ba a hana azaban mu an alqawmil mujrimin daga mutane masu laifi duk waɗanda sun ka ci gaba suna yin laifi har azaba ta zo musu to ba mai iya hana azaban nan hmm, kun fahimta ko to ci gaba to Allah Allah tabbatar da imani cikin mutane hmm. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to sai ce laƙar kana fi ƙasin ibratun lihul albab lalle akwai abin kula ga masu hankula cikin kissa annabawan da na gabata manzannin da na gabata in mutum ya karanta su kamar yadda qur'ani ya bayyana to akwai abin kula wanda yake zai zan abin hujja na mutum shi imani ga masu hankali ma kana hadita yutara shi qur'ani ba hira ce wadda ake kakawa a fada a ɗora dariya ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayya amma gaskatawar abinda a gabanin sa ne na annabawa da littafan san wadanda an an zo da su wa tafsila kulli shay'in kuma ya kara akan su da bayyana wa komai wanda ake bukata gare shi na hukunci ya bayyana shi daki daki wa hudan kuma shirya ne daga bata wa rahmatun kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutane waɗanda yake suna imani khussu bi dhikri an keɓance masu imani da ambata lin kifaihim bihi domin su za su yi amfani da shi duna gairi ban da wasu hadha ahsanu hitamin da sura wannan shine mahi cikar mahi kyawun cika ga sura allati bada bi tilkal ayati in ayatil kitabil mubin wato da farko ta fara da cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai bayyanawa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da shi littafi na larabci wato abin da ko za ku yi hankali ba da shi ta fara ba wa hata mabbi ma kana hadita yutar sannan ta cika wato ba hadisi ne labari wanda aka kakawa ba walakin kin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma gaskatawa abin da aka gabanin shi ne wa tafsila kulli shay'in bayani ne ga dukan komi wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun da rahama amma liqaumin yu'minun Kuma ga kenan abinda ta fara da shi ta kare da shi wa innaha azbata risalatu muhammadin ta tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ibtida'an tun farko an ce ta qur'anan arabiyya wa kitabu kuma karshe kuma ta tabbatar da annabcin annabi wa risalati man qabla kuma ta tabbatar da akwai annabawa manzanni min rusul daga manzanni misali yaqub kamar yaqub wa yusuf wa anna al fawaid mustanbita min kizan kuma ta tabbatar da fa'idodi waɗanda an ka fitar daga wannan hukunce-hukunce wato kuma kissoshin nan da an ka abina fa'idodin nan da an ka samo daga yesu kudan shirya ne wa rahmatu kuma rahama ne su ga mutane ila yawmin qiyamah da zuwa ranar kiyama walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. الرجيم ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون to ya fara da bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mimun waɗannan haruffa Allah ɗaya san abin da yake nufi da su kamar yadda ake ta abbreviation wato Allah ya nufi ya san yadda yake nufi da su sannan kuma takararin da sun kai cikin sura sun fi kowace sun fi sauran an ah, abin na haruffa tilka ayatul kitab waɗannan su ne ayoyin littafi wato qur'ani wal ilafatu bi ma'ana min ayoyi ke daga littafi wallazi unzila ilayka ya ketare ilayka min rabbika wato abin nan da an ka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka alhaqu shi a gaskiya wato abin da an ka saukar daga ubangijinka shi a gaskiya kenan sauran abubuwa ba gaskiya bane walakin aktharan nas amma mahiyawan mutane sune kafirai la nuna ba su imani bi annakum min indillahi na cewa wato shi qur'ani daga wajen Allah ne da madaukin sarki to ci gaba الله الذي رفع السماوات بغير عمل ثم استغي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allahu ladhi rafa'a samawati Allah ne wanda ya ɗaukaka sammai bi gairi amadin tarawna ba da wani shishike wanda kuke gani ba ku ba wato abin menene ya tattangale abin nan sammai da ƙasa menene ya tangale rana da wata ya hana su faɗawa ya tangale abin nan duniya ya hana ta faɗawa cikin ko sauran taurari wani bai faɗa cikin wani ba kun fahimta ko abinda imad wato amad da yawa guda imad shi shuniya kamar irin wannan na masallaci waya wa huwa al-ustuwana wato ba da ginshikai ba tun matawa al'arshi sannan ubangiji yadda ya daita akan al'arshi bayan ya halitta sammai da ƙasa sun mahuna da mujarridil adafi wato abin nan ba ya yi wannan sannan ya koma wannan ba lalitarti ba don ana nuhin wato sai da ya wannan sannan ya koma akan al'arshi ba li'anna al-istiwa ala al-arshi ghayru murattabin ala domin komawa ga ya daidaita ga sama ba sai da an kai sammai da ƙasa sannan aka yi shi ba wato sai dai Allah ya daidaita akan al'arshi istiwa ya liku bihi dace an san daidaita wadda ta dace da shi mu ba mu san yadda ya daidaita ba domin ubangiji ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka yadda ya faɗi yadda yake haka yake amma yaya muke iya ganewa ba mu iyawa sai mu ce yadda ya dace da shi wasa kara shamsa wal kamara kuma Allah ya hore rana ko da yaushe tana ba ku amfani don abinda an ka hore muku wanda yake na ba ku amfani ku ba hasken da ake ba ku da an ce sai mun biya lantarkin na rana Walƙamar kuma ya kore wata ko da yaushe yana gudana yana baku haske kuma yana baku abin nan lissafin kwanuka da watanni kullun ya jari ajalin musamman dukan waɗannan da kowane su yana gudana cikin falakinsa li ajalin musamman har zuwa ga lokaci wanda an ka ambata wanda za su ƙare yudabbiru al'amra Allah kuma na shirya wa al'amari ya kadi amra mulki shina hukuntawar al'amarin mulkinsa yufasilil ayata kuma yana bayyana wa ayoyi daki-daki gwargwadon ikonsa waɗan ayoyi masu nuni zuwa ga ikonsa la'allaku ayyuhal mukallafu na bilikai rabbikun tuqinun kila ku ya mu ya ku waɗanda aka azama aiki na ibada wato za ku yaƙini ilmi tabbatacce ga gamuwa da ubangijin ku na cewa za a tayar da ku ku haɗu da ubangijin ku Allah ya shirya waɗannan abubuwa don ku debe su ku wanda ya wannan shiri to lalle akwai shi kuma za ku haɗu da shi tunda ya ce za ku haɗu da shi kun gane to ci gaba وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون To, Allah dai huwa ladhi maddal Allah shi ne ya shi da ƙasa, ai, ba saɗa ila ma la yudraku muntaha wato ya shi ta har mutum in ya diba bai iya cinkan iyakarta. Bi an ja'ala ha hajiman aziman ya sanya ta jiki babba la ya kawul basar lamun ta hawa wato gani bai iya aukuwa ya ce ga iyakar ta can ala eh, fi harawasiya Allah ya sanya duwatsu cikin ta ai jibalan duwatsu sawabi tabbatattu kwa waɗanda za su rike ta anil iltirad wato ba za ta yi abin nan motsi ba dan an yi ko da an yi kuma abin nan gini kai ba zai motsi ba wa anharan sannan ya gudanar da abin nan koguna ciki wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn sannan daga nau'ukan ƴaƴan itace daga kowane ƴaƴan itace ya sanya nau'i biyu zawjayn ithnayn biyu abin nan miji da mata kowane irin tsiri kun ka gani akwai miji da mata akwai namiji akwai mace cikin su sai dai in banda dabino kowane da miji da mata cikin icce guda Eh, kun fahimta ko ya sa dare ya rufe rana ko kuma rana ta rufe dare ya yasturun na hari layl yana rufewar rana da dare wa daw an nahari ya yastaru bihi zulmatul sannan hasken rana shi kuma a rufe duhun dare da shi illa annal ansaba bil wato ya rufe rana da dare an ya kuna kowane gashi wato dare shi ke rufewa wato hasken rana tafiya yake yi wa addahu fi tada'ifil ayati ya kidanya wannan tafiyar dare da rufewar dare da rufewar rana cikin ayoyi a sufuliya na ƙasa domin dare da rana nan ƙasa ake ganin su da mutum ya hau can sama bai ganin rana akwai wani lokaci da muna komowa daga umura tare da sardauna Allah ya ji kanshi Ah, sai masu jirgi suka ce muna mu ruwa rana ta faɗi mun ka ce ba za mu sha ruwa muna ganin rana haka kenan sai da ah, abin da mun ka sauka a Kano ga rana muna gani amma da saukan mu Kano sai mun ka iske rana har wajen abin da karfe takwas ta wuce an yi duhu an yi hasan da isha eh. can sama ba a gani domin abin nan ana gani nan inuwar duniya ne shi ke sa duhun nan eh. inda ta kare in ta juya kamar kasa koko yanzu ya fuskanci abin nan yanzu bayan kai na nan wanda annan bai ganin hitilan nan <laughs> kun gane ko to ina ne wa wa addahu ta la'i fil ayati sufliya wa in kana ta'alluqu bil ayati al ulawiyya ko da yake wato inda ya ratayu ga ayoyi na sama don rana da wata duk sama suke ah, wato wannan zahirin bi itibari anna zuhurahu fil ardi wato da an kam jingina shi ga ƙasa domin bayyana shi ga ƙasa yake a ko da yake asalinsu daga sama ne inna fi dalikal mazkur wato ga wannan abu da an ka ambata la ayati akwai ayoyi da dilalatun ala wahdaniyati waɗanda ke nuni ga kadaita ubangiji ta'ala amma ga ya qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda ke yin tunani fi sun illahi ga aikin Allah fa yasduluna bis sun'ati ala sani su yi dalili na cewa duk mai sana duk sana'a tana nuna akwai wanda ya yi ta duk inda kaga agogo akwai wani makerin da yayi shi ko injiniya wanda ya shi wa bi sababi al musabbib ko kuma kaga kai dalili da abinda an kayi bisa ga sababin da yayi sa kun gare ka ga ana gini ka lalle akwai maginin da ke yi eh, wal fikiru ba an ce ga mutane masu tunani ba asali daga fikir ne tunani huwa tasarruful qalbi shine zuciya ta dora tunani wata ta dora abin nan tasarrufi fi talabil ashiya ga neman abubuwa da sani abubuwa shine tunani wa qila quwwatun mutarqatun lil ilmi eh, ila al ma'lum ko kuma wani karfi ne wanda yake zai sa abin nan zai sa ilmi zuwa ga abin sani din ilmin da a cikin ranka ya kai shi ga abin abin da za ka sani wa tafakkur jiryan tilka alquwa tunani gudanar da wannan karfi yaya kake ka san abu haka gane shi tun ba tunani ake ta yi ba zuciya ke gudanar da shi amma kuma inda ake rubuta shi cikin kwakwalwa zuciya na gudana tana yin tusaka nan tusaka nan sannan ana ana rubuta shi cikin kwakwalwa bi hasabi nazari al-qalb gwargwadon yadda hankali ke dibi kuma ina hankalin yake ba wanda ya sani ina tunanin yake an ce yana cikin zuciya kwakwalwa fa ita fa don mi ta zauna can yaya ake ana ɗauka abubuwa ana kai mata can tana kamar rikodin wa zalika lil insan dun al haywan wannan kuma tunani ga mutun yake kawai banda dabba ba ta tunani wa yuqalu la yumkinu illa fi ma fi ma yumkinu an takuna lahu sura fil qalbi kuma shi tunani ba za ka iya yin sa ba sai abin da yake yana da wani abu wanda yake cikin zuciyarka ka san sura shi sannan ka gina akan wannan abu da ka sani zuwa ga wani abu wanda baka sani ba wali hadha ah, ruya don haka an to tafakkaru fi ala illahi ku yi tunani cikin ni'imomin Allah wala ta tafakkaru fi Allah amma shi Allah kansa kada ku yi tunanin yaya yake don babu wata sura wadda za ta nuna ma yadda yake laysa mithlihi shay'un wa samiul basir kun da ko idillahu munazzahun an an yusufa bi suratin domin Allah an tsarkake shi ba iya sifanta shi da wata sura saboda ka baka ka yi tunani gare shi sai dai ka yi tunani ga a abin nan ka yi tunani ga abin da ya yi ka akwai shi shi kenan ka gama to wa جنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في إِنَّ فِي to ya ci gaba dai yana jan hankalinmu game da ayoyi na ƙasa ya ce wafil arli kida'un cikin ƙasa akwai guntu guntu na nau'in ƙasa kaga wannan fara wannan baka wannan kaza wannan rawaya mutajawuratun kun ga su masu muƙabtaka da juna mutalasiqatun famin ha tsayibun daga ciki akwai wadda yake in an shuka ciyawa abin nan shuka ta hito mai kyawu wasa sabi sana akwai kasar gishiri wadda yake ko an shuka ba ya hita wa qalilur da wadda yake in an shuka abin nan yana yiwa ya hito amma ba zai abin nan bai da bai da abin nan bai da kuzarin shuka wa kathiru da wanda yake mai abin nan danshi sosai wa huwa min dalail qudrati wannan duka yana daga abin hujjojin wato ikon Allah dan me bai sa kasa ta nau'i guda ba kun fahimta ko wajen natin sannan da gonaki basati ni gonaki wato itace min anabin wasu inabi wa wazari in sannan da shuka kun gane ko kazalika don me wannan ya zan inabi don me wannan ya zan gero don me wannan ya zan dawa duk kasa guda ruwa guda wani khilin wato sannan da dabinnai sinwanin wanda yake masu kama da juna wahiyya na khalatu dabinnai ya Ha asalin wahidu wanda yake asalinsu guda domin dabinnai ma in ka diba daban-daban ne ko dawa za ka ɗauko irin dawa abin da manoma sun san irin dawa za a samu kamar abin nan eh, fara-fara kaura jawa to haka dabinnai suke wajen nau'i saba'in a akwai wata shaƙubi furu da nau'i nau'i na rakunsu eh, ta abin nan asali al'alwan da laununuka daban-daban Wannan ko wajen dan dari wannan mai wannan mutawassidi ko wani daban-daban warwa ala bali fil sannan muna bibitar da sajan su akan sashe gati gati ma wannan ya yayi wannan dadi wato kamin kamin na kullu wanda an mai dadi wa hamil da mai yami wa huwa min dalail qudratihi wannan duka yana daga cikin abubuwan da ke nuna warkikon ubangiji ta ala madaukakin sarki inna fi dalikal mazkur ga wannan abu da anka ambata ala ayati akwai ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane waɗanda ke hankali ya na waɗanda ke aiki da hankalin su kula wa yasta'miluna uqulan su yi aiki da hankulan su bi tafakkuri fi da shine su yi tunani gare su khasa hadha bil aqli ya keɓance wannan yace da hankali wal awwal bi tafakkuri amma na farko na dare da rana an kace ga mutane ya tafakkaru anna al-istidlal bi ikhtilafin nahari ashal domin ka jawo mutum shi gane bambancin dare da rana ya fi sauki ko hawa na iya ganewa kun fahimta ko wala anna tafakkura fi shay'i sababun li ta'aqquli kuma wato tunani ga abu ai sai ka gane shi sannan bayan haka nan ka ci gaba da tunani Ah, amma wata wannan wannan mai ɗaci wannan mai yami wannan wawa bai iya tunanin wannan sai ya sa hankali wa sabab muqaddamu al musabbabi kuma sababi ana gabatar da shi akan abin da za a sai hankali ya jawo sannan baka nan za a yi tunani fa na sabata qadimu tafakkuri al ta'aqquli saboda kashe sai an yi tunani sannan baka nan hankali ya zo wa ba da an zakar al'adillatal mujiba lil imani bayan ambaci dalilai masu wajabtawa ga imani bi ƙudurtun ga ikon Allah alal wata wannan zai nuna kenan tun da Allah ya waɗannan ashe yana iya tayar da mu bayan mutuwar zuwa tashin kiyama wasu murarar kufari alal takadhibi kuma ya faɗi dogewar kafirai da waɗannan ayoyi duka ya nuna ba su da hankali sun ci gaba suna karyatawa. قال الله تعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم sai yace ma annabi ga maganar da yawa annabi na wala in wa in ta'ajab wa in ta'ajab fa'adabun qawluhum idza to duk waɗannan abubuwa da an ka ambata masu nuna ikon ubangiji in ba su imani mutane ba za su imani ba to wa in ta'jabu har in kai mamaki wato ya muhammad min takdhibil kufari laka na qaryatawa da kafirai kai yi ma yi ma ma annaka kunta mushtahiran bainahum mawsuhan inda ko da yake kamin annabi ya zan annabi cikin shekarun nan 40 na farko ya zan shahararre wurin su da gaskiya inda duk an ka ambaci Muhammad sai sun ce amin wato da gaskiya wal amanta da amana wa ma ma aka tare da abin da tare da kai kuma al'adillati da hujjoji al-qadi'ati wanda yake yankaku falaysa takdhibu jin duk da haka wato abin mamaki kai mamakin karyatawa da sun kai ba abin mamaki bane abin da ba mamaki fa ajabun qaulun abin da an mamaki kam maganar su wato su masu musun tashin kiyama mi ce ce magana su ai idza kunna turaban ai na fi khalqin jadid shin in mun ka mutu mun ka zan turbaya za mu koma cikin wata halitta sabuwa wannan shi abin mamaki li'an al ala insha al-khalqi domin halitta ka ta farko wane ne yayi daga ina an kai ta mai iko ga halitta ta farko wa ma taqaddama ala ghairi misalin kuma da abin da ya gabata ba da ya koya ga kowa ba qadirun ala i'adati eh, mai iko ne ga mayar da su bayan abin nan mutuwa kun fahimta ko eh, yanzu kuna cewa ina za a tare mu daga eh, rubabbin abin nan gun kasusuwa to daga mi ya halitta ka abin nan a to kamin ya zan kasa fa yayan yaushe an ka ɗebi kasa a to <laughs> na farko ya wuya to wanda ya imani da na farko don bai imani da na biyu wato kenan har in kayi mamaki ga waɗancan ba shi abin mamaki ba abin mamaki wannan na biyu to in ci gaba أولئك الذين su waɗanda ba su yarda nan ba wanda ya kamata a yi mamakin al'amarinsu ula'ika alladhina na kawar birin waɗannan su ne suka kafirta da ubangijinsu wa ula'ika al-aghlal a a'naqihim ba anahihim ba waɗannan akwai ƙuƙumma cikin wuyoyinsu wa ula'ika sabu nar waɗannan su ne ‘yan wuta abokan wuta hun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wuta har abada ajabun ailan istihza'uhum bi istijalil azabi kuma mhm. wane eh, eh wato abin nan ko aya ta shidda ko kuma abin domin an ce tala'an abin nan ah, nan da biyar arba'in da biyar ko arba'in da abin nan to hmm. ci gaba ويستعجلونك قبل وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب عجب عالم كما أبين أبين ما ماكي كما استهزاؤهم باستهزاء العذاب إذ سنة وعذابات تزود ولولي wannan shi abin mamakin su shine wai tajiluna ka bisayyati suna neman kan suna cewa ka gago musu ka gagoto musu bisayyati da azaba qabla ta gabanin rahama ta zo musu kana ce musu haka suna ce haka nan wannan abin mamaki ne wa qad khala min qablihim almaslat alhali masallai ya sun gabata gabanin su jam'ul muslati biwazni sumrati ai uqubatin azabobin amsalin mutane irin su min almukazzibin daga masu karyatawa afala ya tabiruna bi adam ba su kula da su wa inna rabbaka la zuma ghafiratin lin nas kuma duk da haka ubangijinka mai yawan gafara ne mai amma abucin gafara ne ga mutane ala zulmin game da zaluncin su ko da yake suna nan suna ta zalunci kuma yana nan ya ta gafartawa wa illa in ba don rahama ubangiji ba don gafara ce ba lam yataruk ala zariha da batun da bai bar wata dabba akan ban kasa ba wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ka mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa wa ajabun aidan talabuhum alaya ci gaba wa kuma abin mamaki gare wato su ce a kawo musu wata aya wata mu'jiza ko karama shi abin mamaki wa yaqulu alladhina kafaru wadanda na kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun dami ba saukan mu Muhammad wata aya ba min rabbi daga ubangijinsa kamar yadda an ka ba Musa sanda da hannu wannan kata ko kuma yadda an ka ba Salih raquma dan me shi ba bashi ba inda shi manzo ne ah, qala ta'ala sai Allah ya ce inna ma anta munzirun kai mai gargadi ne kawai baka izakuwa da aya sai Allah ya kawo ta kun fahimta ko ay muhawwifan alkafirin kai mai tsoratar da kafirai ne walaysa alayka itiyanun bil ayati ba zakwa da aya ba aikin ka bane wala bima yakatarihun ko da abin da suke nema duka ba aikin ka bane wannan aikin Allah ne wali kulli qaumin had kowane mutane suna da mai shiryar da su nabiyun yad'un suna da annabi wanda ke kiran su ila rabbin zuwa ga ubangijin ah, su kowane kuma ana ba su abin da ya dace da su wato inda ake amfani da ayoyi tun lokacin da mutane hankalinsu kaɗan ne mm, amma wanda yake suna da hankali a yi musu magana wadda ba su iya abin nan wadda ba su iya yin kamata shi abin nan shi ne aya babba to ci gaba Allah ya alamu